أشهد أن محمدا رسول الله أشهد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب انزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن كرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون لا زال حديثنا مسلسلا متواترا حول المحور العظيم المهم وهو الطريق إلى الولد الصالح وهذه هي خطبتنا الثالثة من بين تلك السلسلة المباركة أيها الأساتذة ينبغي أن نزيد علما على أن هذا الشيء الذي نحلم إلى وجوده أي الولد الصالح لا بد فيه من اتباع الخطوات الجادة حتى نصل إلى هذا الحلم فمن الخطوات والوسائل التي ينبغي اتباعها في إيجاد الولد الصالح هو الدعاء للعرش أو للعروس ينبغي لإخوان العروس أن يدعوا له إذا سمعت أن أخاك قد تزوج صار عروسا ينبغي لك أنت أخوك المسلم أن تدعو له وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ندعو للعروسين فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زواج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فرأى في صفرة أي علامة إرسي فقال مهيم فقال تزوجت يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أولمت قال لا قال أولم ولو بشاه بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير هذا الدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يرجى من كل واحد منا أن يدعو لأخيه إذا سمع أنه قد تعرس أي صار عروسا أي تزوج ومن الأشياء التي تستنبط في هذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل أن من الخطوات التي تتبع في إيجاد الولد الصالح بعد الدعوة للعروس أن يسمع العروس الوليمة وفقهاؤنا رحمهم الله تعالى اختلفوا في حكم الوليمة فمنهم من يقول إن الوليمة واجبة واحتج بهذا الحديث أي الذي ذكرناه آنفا حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف فقال له أولم ولو بشاء فقالوا الأصل في الأمر الوجوب إلا وجد له صارف يصرفه إلى النذر أو الإباحة فقالوا لم يوجد هذا الصارف فلا بد من العمل بالحديث على كيفية وروده فقالوا إن الوليمة واجبة وقال جمهور العلماء إن الوليمة ليست واجبة إنما هي مندوبة مستحبة يطلب من العروس أن يصنع الوليمة ومن سنة الوليمة أن تصنع ثلاثة أيام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية بنت حيي رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ثلاثة أيام يدعو أصحابه ويصنع لهم الطعام ويقدم الأطعمة والأشربة لهم فهذا من سنن الوليمة ومن سنن الوليمة يرجى أن يدعى الصالحون إليها يرجى أن يدعى الصالحون إليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي ومن سنن الوليمة أيها الأفاضل أن يدعو المدعوون إلى الوليمة للداعي فإذا طعموا وشربوا فينبغي لهم أن يدعوا له فدعاؤهم له بركة بركة في ماله وبركة في زواجه وبركة في أهله لذا طلب منه أن يدعو الصالحين فإذا دعوت غير الصالحين دعوت الفجار فإن دعوة الفجار غير مقبولة عند الله تعالى وغير مستجابة إن الله تعالى يقبل من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين والمتقون هم الصالحون فينبغي للمدعو أن يدعو للداء إذا أكل فيقول له أكل عندكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة إلا أن هذه الصيغة قيل إنها ضعيفة وهناك صيغة أخرى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أصح من المذكورة قبلها فتدعو له بالبركة فتقول له أطعم الله من أطعمنا وسقى الله من سقانا هذه هي الدعوة التي يرجى أن يقولها المدعو للداعي إلى الوليمة أيها الأساتذة من بين تلك الخطوات التي ينبغي اتباعها في وجود الولد الصالح أن يدعو العروس لزوجته في يوم إرثه في يوم زفافه ينبغي أن يدعو لها يأخذ بجبهتها ويقول لها اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ثم يؤمها هو في الأمان وهي تكون وراءه حتى يؤدي ركعتين تحميدا لله سبحانه وتعالى على هذه البركة وعلى هذه النعمة التي رزقهما الله سبحانه وتعالى إياها وذلك إذا كانت طاهرة وإذا لم تكن طاهرة فليصلي وحده العروس يصلي وحده بدون العروسة لكن إذا كانت طاهرة هو يؤمها هي هو يصلي أمامها وهي تصلي وراءه ثم بعد ذلك يقدم شيئا من المأكولات والمشروبات بشرط أن يكون شيئا لذيذا كل هذه الأمور تفعل طلبا للبركة وإنما هي بمنزلة التمهيد لذاك الولد الصالح الذي يحلم الآباء إلى وجوده ثم بعد ذلك أيها الإخوة الأفاضل عندما يجامعها لا بد له أن يدعو وهناك ذكر مخصوص للجماع الإنسان مطلوب منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنب الله سبحانه وتعالى طفله أو صبيه من الشيطان الرجيم لأن الشيطان دائما يريد أن يكون له نصيب في الولد فلذا أمرنا أن ندعو عند الجماع عندما نجامع أزواجنا عندما نجامع نساءنا ينبغي أن ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال المسلم هذا عندما يجامع أهله فإن الشيطان لن يؤذي ولده أبدا فهل نقول هذه العدعية فهل الشباب الذين يتعرسون في مثل هذه الأزمنة يعرفون هذه الأدعية هل يعرفون هذه الأذكار هل يعرفون هذه الأحكام الشرعية هل يطبقونها هل ينفذونها كل هذه تساؤلات ينبغي أن نستجيب عنها في قلوبنا أيها الإخوة الأفاضل هذه هي بعض الخطوات التي ينبغي أن نمهد لوجود الولد الصالح قبل وجوده وسلفنا الصالح يعتنون بهذه الآداب ويجعلونها على أنفسهم أنها واجبة عليهم أن يفعلوها لكننا نتساهل بها انظر إلى شوارعنا كيف كثر الأولاد الصالحون وهل حدث ذلك إلا لعدم تطبيق هذه الشرائع الحكيمة الرحيمة المنزلة من عند ربنا الرحيم الرؤوف دائما إن الناس إذا تركوا أوامر ربهم وسلكوا طوقا تخالف طوق الله سبحانه وتعالى وخالفوا سنن نبيهم فلا بد أن يبتليهم الله سبحانه وتعالى بمصائب لا بد أن يبتليهم الله سبحانه وتعالى جزاء بما كسبوا فهل لنا من عودة إلى هذه الآداب والأحكام الشرعية المرسومة في ديننا الإسلامي وهل ننوي إلى الرجوع إلى كتبنا فنقرأ هذه الآداب ثم إذا قرأناها وتعلمناها نطبقها في واقع حياتنا هذا هو المطلوب من كل واحد منا أيها الأفاضل نضرب مثالا ونموذجا لعناية سلفنا الصالح رحمهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآداب الشرعية في الزواج وفي التمهيد لوجود الولد الصالح أخرج الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء عن تابع تابعي يقال له كثير بن عدي وداع فكثير بن عدي وداع رحمه الله تعالى تلميذ لسيدنا سعيد بن المسجد رحمه الله هو روى ذلك بنفسه فقال كنت أجالس سعيد بن المسجد رحمه الله ففقدني أياما فلما أتيته قال أين كنت يا فلان قلت توفيت زوجتي فاشتغلت بها فقال ألا أخبرتنا فنشاهدها فسكت فلم أعجبه فقال فهل أحدثت زواجا آخر فقال من يزوجني ابنته وليس لي إلا بالحمام أو ثلاثة دراهم فقال سعيد بن المسيب أنا فقال أو تفعل ذلك فقال سعيد بن المسيب أجل فتشهد ثم عقد الزواج بين ابنته وبين ذاك التلميذ له الذي يقال له كثير بن ابي وداع وهذا كثير بن ابي وداع ليس له الا درهمان او ثلاثه دراهم هو الذي اخبرنا بذلك بنفسه فزوجه معلمه وشيخه سيدنا سعيد المسيب ابنته على درهمين أو ثلاثة دراهم هذا هو الصداق درهمان أو ثلاثة دراهم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إن أكثر النساء بركة أيسرهن صداقا وأقلهن مؤنة فالنساء إذا كان صداقهن قليلا كن أكثر بركة قال كثير بن عبد الوداع فذهبت إلى البيت فسمعت أن بابي يدق فسألت من بالباب فقيل سعيد فذهب ذهني يبحث عن سعيد من هذا سعيد ولا أعرف إلا سعيدا واحدا ذاك شيخي وذاك الذي قال إنه زوج ابنته ففتحت الباب فإذا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى بالباب وإذا معه بنت فأرسل البنت إلى إلى الحجرة وقال هذه زوجتك زوجتك ثم انصرف وذهب وتركنا فسقطت البنت حياء وليس لي في البيت إلا خبز وزيت أتفطر بهما فذهبت إلى جيراني ورميت بيتهم فتبين لهم أنني أحتاج إلى طعام هذه عادة العرب الإنسان إن لم يكن له طعام يذهب إلى بيت جاره ثم يرمي البيت ليدل على أنه ليس في بيته طعام ثم إن ذاك الجار يرسل إليه الطعام هذه هي حياته فأرسلوا إلي أطعمة فتبين لهم أنني تعرست لأنهم عارفون بأن امرأتي قد توفيت انظر إلى هذا الزواج اليتيم انظر إلى هذا الزواج المبارك انظر كيف يبدو هؤلاء البركة في زواجهم فقال سعيد فقال كثير بن عبد الوداع ففتشت عن البنت فوجدتها عالمة بكتاب الله حافظة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيهة مطيعة للزوج انظر إلى هذه الأوصاف ثم زاد إنها جميلة إنها جميلة فلنقتدي بهؤلاء أيها الأفاضل إن إمامنا مالكا يقول رحمه الله سبحانه وتعالى لن يصلح الله آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بما جاء به سيد الثقلين صلوا وسلموا على نبيكم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتوبوا إلى ربكم واستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك يوم سدرجة kuduban mu bata gushe ba ita ce kuduba ta uku da muke gabatarwa akan hanyar da ya waje ba mu musulmai mu bi domin samun 'ya'ya na gari wanda mafarkin mu kenan kullum Allah madaukakin sarki ya ba mu ƴaƴa na gari waɗanda za su zama mana sanyin ido su zama mana sanyin zuciya su zama mana waɗanda in mun kalle su za mu ji daɗi waɗanda in an ba da labari cewa ƴaƴanmu ne za mu ji daɗi mun yi kudubobi guda biyu idan ba a manta ba da suke da alaka da wannan wannan ita ce kudubar ta uku za mu ci gaba da bayani akan waɗannan hanyoyin da shari'ar musulunci ta tsara mana domin samun 'ya'ya na gari hanya ta gaba ita ce al'umma su taimaki junansu su riƙa ma junansu addu'a akan Allah subhanahu wata'ala ya ba su ƴaƴa na gari shi yasa aka tsara ranar da aka ce wane ya zama ango to ba zuwa za ka yi kai ka kama hannun shi kana ango ka sha mai ko ba a addu'a za ka masa daga annabi sallallahu alaihi sallam. annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu idan ɗayan mu yi aure kuma ta addu'a mu ce ya Allah madaukakin sarki ka masa albarka ka yi albarka a kansa ka ɗora albarka a tare da shi sannan ya Allah madaukakin sarki ka haɗa alkhairi tsakaninsa da matar da ya aura me alkhairi su ne a sami 'ya'ya na gari wannan alkhairin da ake tambaya da kuma albarkar da ake roƙo ita ce Allah maɗaukacin sarki ya ba da ‘ya'ya na gari larabawa da idan sun haɗu da juna idan sun yi aure in aka ga an ya aure sai a kama hannun shi a sha sai a ce bin rafahi eh, wal bani a sha lagwada shine bin rafahi wal bani a sha gwada sannan ‘ya'ya su ta zuwa duk shekara musulunci ya zo ya canza wannan addu'a ta jahiliya aka ce ka nema masa albarka sayyiduna abdurrahman ibn auf radiyallahu ta'ala anhu ya yi aure suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallam a ɗaya daga cikin hanyoyin madina annabi sama ya ah, mutumin ya dai kwana biyu ban ganin ka sai ce ai ya manzo Allah na yi aure ne manzan sama ya masa wannan addu'ar mai tsada sannan kuma ya ce masa kayi walima ya ce ban yi ba ya ce to ka je kai walima ko da da tinkiya ce ko tinkiya ka samu ka yanka malamai suka ce annabi sama ya kalli sayyiduna abdurrahman ibn auf a matsayin sahabi ne mai wadata domin sayyidina abdurrahman yana cikin mawadatan sahabbai masu dukiya shi yasa sai ya ce masa walima ko da da tinkiya ne annabi sama ya taɓa halartar walimar da babu nama babu kuma waina ko babu kek annabi sama ya masa wannan addu'a to addu'a da ake son kowa ya yi ma uwansa kenan idan ya samu karuwar aure kamar wannan addu'a a cikin wannan hadisin malamai suka fitar da cewa kuma ashe daga cikin abin da ake nema na albarka aure da kuma samun 'ya'ya na gari akwai yin walima domin walima ba kawai a haɗa a ci a sha ba ne kawai shi ya sa ma sharaɗin walima ta alkhairi a gayyaci mutanen kirki annan da sami ya ce kada kai abokantaka sai da mutumin kirki sannan kar ka bari ka gayyaci wani ya cin maka abinci gayyata ta musamman sai idan ta ne wato mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah a cikin wannan akwai fa'ida ta idan yazo ya ci abinci ya sha abin da ka ba shi ko yaya yake to ya maka addu'a in ya ci ya sha ma addu'a wannan addu'a ta ta sai Allah ya sanya ta ta zama mai albarka ga auren da kai albarka ga dukiyarka sannan albarka ga iyalanka kuma ta sanadiyar wannan sai a sami ya'ya na gari annabi sau sama mai karantar da mu in ka je walima ka yi ma wanda ya ciyar da kai abincin walima ka ce ya Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da mu ya Allah ka shayar da wanda ya shayar da mu shi kuma wanda aka gayyatar shi kuma ya gode ma waɗanda suka amsa gayyatar tasa ya ce Allah maɗaukacin sarki ya saka muku da alkhair to amma jibe yadda aka juya aka ɗauki sama ta koma ƙasa aka ɗauki kuma ƙasa ta koma sama walima ta zama tarihi a mafi yawancin a tsakaninmu mafi yawancin mu mun manta da walima ta sunna wadda waliman nan sai bayan an tare ake yin ta sai an tare ake yin ta manzo Allah sama lokacin da ya auri Safiyyatu bintu Huyay sai da ya kwana uku yana gayyatar walima bayan ya tare ya gayyata kwana ɗaya ya sake gayyata kwana biyu ya sake gayyata kwana uku kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kallafa ya ce sai dole abu kaza ba abin da ya sauka a gare ka abin da ake ce a gidanka in shine ku ciyar da mutane so da neman albarka kullum suka zo su maka addu'a Allah ya maka albarka a gidanka Allah ya baka ƴaƴa na gari wancan yayi wancan yayi wancan yayi kuna da yawa bakin wani ya fi nauna alkhairi sai Allah subhanahu wataala ya amsa sai 'ya'yan nan su zama 'ya'ya masu albarka da ake neman su sannan bayan haka 'yan uwa daga cikin ladabban da ake buƙatar mu shimfiɗa su domin samun ɗa na gari bayan yin walima da kuma addu'o'in nan da aka ce a yi ranar da kuma aka taran dai ana buƙatar ka yi ma matar da ta zo gidanka addu'a ka kama goshinta kai mata addu'a ka kama goshinta kai mata addu'a ka ce ya Allah ina roƙonka alkhairin da matan nan take tare da shi sannan da alkhairin abin da ka halice ta da shi ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin da matan nan ke tare da shi da kuma sharrin abin da ka halicce ta tare da shi yi wannan addu'an mai tsada sannan bayan haka ku yi raka'a ka shiga gaba tana bayan ka in tana da tsarki in ba ta da tsarki kai sallaka kai kadai raka'a biyu kana neman albarka ne duka shimfiɗa ake yi yanzu mafi yawancin matasanmu da suke aure sun san waɗannan latifan suna koya wanda in mutum yana neman samun 'ya'ya na garin nan ko ba ka zuwa makaranta ba ka saurara karatu ranar da aka ce an sa maka rana wata biyu wata uku wata shida to daga ranar sai ka ɗau littafi sai ka je ka buɗe kitabun nikahi kitabun nikahi a gaban malami wato babukan da aka tara su a cikin littafi wanda suke magana akan aure ya ake yi ya ake yi ya ake yi domin samun ɗa na garin nan amma sai muka juya ba haka muke ba ranar da aka ce za a yi bikin mutum wannan walimar ba ita ake ba reception yanzu ake yi shine a tara abincin an gama daurin aure a raka ba ma jama'a shikenan su wuce ba ce wannan ba kyau ba in ka ba mutanen da suka zo maka daurin aure abinci ba laifi bane amma kai ya zama shi kadai zaka yi ba kai walima can wadda ita ce asali ta sunna ba za a ce a raba biyu abincin da za a yi ma mutane reception da shi a bashi sannan kuma a ɗab a ɗibaji a ajiye dan walima don neman albarka magabatanmu sun kasance suna da tsananin kula da taka tsantsan su ga sun bila dubban shari'ar musulunci wajen samun 'ya'ya na gari misali kwara ɗaya da zamu iya buga shi a yanzu shine misalin babban tabi'i Sa'id ibn al rahimahullah babban tabi'i ɗaya daga cikin malaman fiqh tabi'ai guda bakwai a Madina almajiran sahabbai manya-manyan sahabbai سعيد المسيب رحمه الله تعالى الماجر انسى كثير بن عبي وداع yace na kasance ina zuwa majalisin sayyiduna sa'idu kullum kullum a matsayin ɗalibinsa ina karanta hadisi da fikihu sai kwanaki ya ga bai ganni ba bayan nan wata rana sai na zo sai ce kai na biya baka zuwa makaranta ce wallahi ya malam ala gafarta malam mata ta ce ta rasu sai wannan ya dame ni na shagalta da al'amuran wannan mutuwar mutuwar mata tashin hankali ne shi yasa kaga bana zuwa makaranta na sa'idu ya tausaya masa ya me yasa baka aiko mana ba ai kana da haƙƙi na mu zo na farko mu halarci wannan sallar sallar jawarta sannan kuma a raka mu da ita sannan kuma kana da haƙƙin mu maka ta'aziyya yace ne shigo ban bashi amsa ba sai ce to yanzu kai wani sabon auren ne tun da wancan ta rasu ai an rufe ta sai dai an mata addu'a kai ko ba za ka ce za ka zauna haka nan ba dan mata ka ta mutu sai ka ce ba za ka yi aure ba kai ma ka mutu a tsaye ke ban yi aure ba ya ce ala gasu ma nan duk garin nan waye zai iya aura min mata ya aura min yashi alhali da baki dai abin da na mallaka a duniya dirhami biyu ko dirhami uku kamar ka ce naira biyu ko naira uku yanzu duk da dirhami ba haka yake ba ya fi haka amma dai fassarar da za ta fi baka ka kama ka kama kokalwarka ita ce ka fassara naira biyu yake da ita ko naira uku yace shi kare nake da su kare nake da su sa'idu yace ni zan aura maka yata ana ga nan daga gaske kake yace to sai kawai sai innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu kana kaza yace a daura aure shike ne daura aure ya bashi esta ya daura masa aure da yashi ce na tashi na tafi gida ranar ma ne azumi babu abin da ke ɗaki na sai wata busasshiyar waina da wani ɗan man gyaɗa da zan yaryaɗa a sama a riƙa balla ina ci Yace ce kawai sai na ji ana ƙunƙasa ƙofa ana sallama na ce wane ne sai aka ce sa'idu ne tunani na ya ta zagayawa waye sa'idu a nan garin da zai zo ɗaki na sa'idin dai da na sani ɗaya ne shine wannan malamin na wanda ya ce ya ban ya wataƙila ya fasa bani ne ya zo ya mubu ya faɗa mu sai ya kwankwasa kofa na bude sai ga sa'id mu musayyib malamin na wanda ya ce ya aura min ya ce sai ya ce ga matar kanin sai ya gaba ce ta shigo saboda kunya ta faɗi a tana tsaye ta faɗi ce na kakkau da wannan wai na kata gani sai na fita waje tabi'an larabawa ita ce idan makwabci bai da abincin da zai ci kawai dutse zai samu sai jefa gidan makwabcin shi haka ɗabi'an larabawa take sai ɗau dutse sai jefa gidan makwabcin shi sai makwabcin kawai ya gane me ake nufi cewa al-yawma asat naru cewa yau ba kunna wuta a gidan makwabcin na ba ba abinci to sai ya aiko masa da abinci ya ce nan ta ta aka rika tara abinci kala kala kala kala kala kala kala kala har zuwa ƙarshen kisa ya ce da na bincika sai na samu wannan yarinyar masaniyar ƙur'ani ce hafizar ƙur'ani masaniyar tafsiri masaniyar hadisi faƙihiya sannan kyakkyawa sannan mai biyayya ga mijinta ba wai gurguwa ba ce aka ɗauka aka bashi to ku duba wannan sauƙin sauƙin lamari taƙaita ma kai wahala neman albarka a cikin auren shin yan uwa muna tunanin mu koma din wannan yanayin akwai mai tunani a cikin mu ya koyi da irin waɗancan magabatan shin muna mafarkin za mu iya komawa mu kwaikwaye su a kwaikwayen su alkhairi gabaki ɗaya ce al-imam malik rahimahullahu ta'ala yana cewa Allah ba zai yara al'amarin wannan al'ummar ba sai da abin da na farkonta suka gyaru ranar da ba mu koyi da su al malik ba tabi'u tabi'ina ba mu koyi da irin su sa'id al-musayyib tabi'ai ba ba mu koyi da sahabbai malaman su manya ɗiban fari ba to mu daina mafarkin samun canji a rayuwa mu daina mafarkin cewa rayuwar mu za ta yi kyau to daga wajibin mu ne mu kokarin koyi da waɗannan abubuwa da ake karantar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu Allah ya bamu ikon koyi da waɗannan magabata ya bamu ikon aiwatar da abin da ake faɗa mana kuma muke ji Allah madaukakin sarki kada ka sa ilimin mu ya zama hujja akan mu ya kama mu ya tafi da mu ta ranar gobe kiyama ya Allah madaukakin sarki ka ji mu ka gafarta mana Allah madaukakin sarki kama shugabannin mu jagoranci shugaban mu da ya dawo Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya Allah ya inganta masa lafiyarsa Allah madaukakin sarki ya kara albasar shi akan gaskiya Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga kurakurai Allah madaukakin sarki ya azurta shi da mashawarta mutanen arziki mutanen kirki waɗanda za su rika nuna masa abin da yake daidai kuma su rika masa gyara idan ya kauce ma daidai Allah subhanahu wataala muna roƙonka ka ba mu ikon yi ma shugabannin mu biyayya biyayya da kai yadda da ita Allah subhanahu wataala ka tsare mu daga saba maka ka tsare mu daga saba ma annabinka ka tsare mu daga saba ma mu الله سبحانه وتعالى كي البنك عشر يومه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع، برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على الأعداء والموت والفوز في القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذرياتنا ربنا وتقبل أدعيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم عزل الفتن عن أوطان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل السكينة والاستقرار في بلاد المسلمين اللهم انصر إخوتنا المعذبين المضطهدين في العراق اللهم انصرهم اللهم أيدهم اللهم قو رميتهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم على أعدائهم الشيعة الرافضة الذين يقتلونهم ويضطهدونهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم كن لهم وكيلا ونصيرا اللهم كن لهم وليا ونصيرا اللهم خذ بايديهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وال محمد وبارك على محمد وال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الائمه الاربعه منهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون